a rantsar da bazo muhammad a matsayin sabon shugaban kasar nijar kwanaki biyu bayan gwamnati ta sanar da murkushe wani yunkurin juyin mulkin soji bbc ta samu wasu hotunan bidiyo masu tada hankali waɗanda ke nuna kisan gillar da aka yi wa fararen kular da ba sa ɗauke da makami a arewacin ethiopia zababben shugaban jamhuriyar nijar muhammad bazoum ya sha rantsuwar kama aiki bayan ya lashe zaben da kotun tsarin mulkin kasar ta tabbatar da nasararsa a rantsar da sabon shugaban ne kwanaki biyu bayan wani yunkurin juyin mulki da bai yi nasara ba a kasar shugaba bazum dai na fuskantar tabarbarewar matsalar tsaro mafi muni da kasar ta taɓa fuskanta ga rahoton amina abdulkadir an gudanar da bikin ne a cibiyar taro ta mahatma gandhi da ke a birnin yamai tare da tsauraran matakan tsaro yayin da kasar take cikin zaman ɗarɗar na siyasa shugabannin kasashe akalla goma ne suka halarci bikin mika mulkin na farko a tsakanin shugabannin da aka zaba bisa turbar demokradiyya a kasar wadda take da tarihi na juyin mulki ko da a daren ranar talata da ta gabata sojojin fadar shugaban kasa sun fatattaki wasu sojoji dauke da makamai da suka yi yunkurin kai hari akan fadar shugaban kasa nu mohamed bazoum president de la république élu de la loi Puisse Dieu nous venir en aide. An zaɓi shugaba bazum mai shekara 61 da haihuwa ne a wani zaɓen shugaban ƙasa zagaye na biyu a ranar 21 ga watan Fabrairu tare da ƙwarƙu fiye da kashi 55 cikin 100 a kan tsohon shugaban ƙasa Muhammad Usman wanda ya watsi da sakamakon zaɓen sannan kuma ya nemi da a gudanar da zanga-zanga. shugaba bazan zai fuskanci babbar matsalar siyasa yayin da kuma hare-haren kungiyoyin masu ikirarin jihadi da ke da alaka da alka'ida da kuma boko haram ke ci gaba da kaiwa tun farkon shekara dai an kashe ɗaruruwan mutane a hare-hare da suka faru a kudu maso yammacin ƙasar lamarin da a cikin jawabinsa a wajen bikin rantsuwar sabon shugaban ƙasar ya kauda yiwuwar dukkanin wata sasantawa tare da 'yan gwagwarmayar. A lokaci mai tsawo masu aikata laifuka na kungiyar masu ikirarin fafutukar musulunci a yankin Sahara ta ISDS mai alaka da Daesh na kai hari a kan jami'an tsaro to amma ya zuwa wani lokaci sun soma kai hari a kan shugabannin ƙauyuka sannan sannan a hankali zuwa kan fararen hula ba tare da rarrabewa ba tun daga watan janairun da ya wuce suke yi wa dimbin fararen hular da basu ji ba basu gani ba kisan gilla wanda ta haka suke aikata laifukan yaƙi ta'addanci abin takaici ne ga ƙasar mu shugaba bazum wanda tsohon ministan cikin gida ne ya gaji shugaba muhammadu isufu wanda ya mika iko bayan cikar wa'adin mulkinsa na tsawon shekaru biyar har sau biyu kamar da yadda tsarin mulkin ƙasar ya tanadar. To za ku iya samun wasu bayanai kan wannan labarin da ma wasu a shafinmu na intanet wato bbchausa.com wanda za ku iya samu a wayanku na salula. Yanzu kuma ga wasu labaran duniyar. Akalla mutum hamsin ne suka mutu a wani hadarin jirgin kasan fasinja a Taiwan, an kuma zakulo wasu ɗaruruwan mutanen daga tarkacin jirgin bayan da suka makale na su sa'o'i. jirgin ya kauce daga layin dogo yayin da yake fitowa daga wata hanya ta karkashin kasa bayan da wani tarago na aikin gyaran titin jirgin ya hau kan hanyarsa hukumar da ke sa ido akan magunguna ta birtaniya ta ce ta gano mutum 30 da suka sami daskarewar jini bayan an musu allurar rigakafin astrazeneca ta corona ta ce mutanen 30 na daga cikin jimillar allurar rigakafin fiye da miliyan 18 da aka gudanar kuma ta ce alfanun rigakafin na ci gaba da dara duk wani hadari da ke tattare da ita ana hanzarta aikin gyara tsafin kaburbura a makabartun da ke cikin birni mafi girma na kasar brazil na sao paulo sakamakon karuwar mace-macen da ake samu daga masu fama da cutar corona masu haƙar kabari na aiki ba dare ba rana jami'ai sun ce an sami karuwar waɗanda ke mutuwa a wannan makon inda a ranar talata kadai aka binne mutum 419 za a haramta wa bakin da suka fito daga kasashen kenya da philippines da pakistan da kuma bangladesh shigowa nan birtaniya kama daga mako mai zuwa saboda damuwar da ake nunawa game da sabbin nau'ukan cutar corona amma haramcin ba zai shafi masu fasfan birtaniya ko kuma ireland ba ko kuma waɗanda ke da izinin zama a nan birtaniya bbc ta samu wasu hotunan bidiyo masu tada hankali da ke nuna wasu mutane sanye da kakin sojin ethiopia suna yi wa fararen hular da ba sa dauki da makami a arewacin ethiopia kisan gilla a watan nuwamba gwamnatin kasar ta kaddamar da wani farmaki a yankin tigray bayan wani hari da aka kai kan wani sansanin soji da ake tunanin 'yan tawayen 'yantar da mutanen yankin tigray din ne suka kai shi akwai dai zarge-zargen aikata munanan cin zarafi da ake yi wa dukkanin bangarorin biyu na rikicin wannan rahoton na sani ma'azin kaciko na dauke da hotuna da za su iya tayawa da wasu ku hankali yana tafiya zai wuntsala kasan gabar dutsen ba shi da wata mafita ga masu ɗamara nan sun ta sakiyar wasu mutane zuwa gabar dutsen ya isa ya isa haka nan wasu gawarwaki ne a jibge a ƙasa ana umartar wani mutum ya hankaɗa su ƙasan gabar dutsen. Na da gas da mun kone gawar mutanen nan. Waɗannan hotunan bidiyo da ma wasu makamantansu an miƙa wa BBC ne bayan da suka kara da kafafen sada zumunta a cikin watan da ya gabata. Mun yi ƙoƙarin kwatanta tuddan da ke cikin hotunan bidiyon da hotunan da aka ɗauka daga saman tauraron ɗan Adam kuma sun yi daidai da juna mun gane wajen Mahavira Dego ne da ke arewacin yankin Tigray a ƙasar ta Ethiopia. a watan nuwambar shekara ta 2020 ne aka kai hari kan wani sansanin sojin ethiopia sojojin sun mayar da martani mai karfi kan mayakan yankin tigray wato tplf waɗanda suka nemi sauya tsarin mulkin gwamnatin ƙasar. gwamnatin ethiopia ta samu goyon baya daga dakarun sojin eritrea a faɗan babu wata cikakkiyar masaniya game da abin da ke wakana a yakin ƙasar ta ethiopia kasancewar gwamnatin ƙasar ta rufe komai ru daidai majalisar ɗinkin duniya na gudanar da bincike kan zargin aikata muggan laifuka daga bangarorin da ke faɗa da juna a kasar babu hakikanin tabbaci kan lokacin da aka ɗauki waɗannan hotunan bidiyo amma masu riƙe da makamai a bidiyon na sanye da tambarin dakarun sojin ethiopia kuma suna magana da harshen amharic ɗaya daga cikin harsunan ƙasar da gwamnati ke amfani da shi mutanen da aka tsare na sanye da kayan fararen hula kuma suna magana da harshen mutanen yankin tigraya ga waɗanda ke son sanin abin da ya faru a ƙasa waɗannan wasu manyan shaidu ne game da faruwar rikicin mai tare da hankali Tun farkon barkewar rikicin na yankin Tigray, mun tattara bayanai masu yawa kan zargin keta haddi da kisan gilla da ake wa sojojin gwamnatin Ethiopia da masu goya musu baya. Babu shakka wannan lamari na bukatar zurfafa bincike, saboda abubuwan da ke hotunan na iya zama laifukan yaƙi. mun mika wa gwamnatin Ethiopia waɗannan hotunan bidiyo da ake zargin dakarunta da aikata ba daidai ba, kuma ta ce za ta bada haɗin kai domin a gudanar da bincike mai zaman kansa a yankin na Tigray. Sai dai gwamnatin ta ce ba za ta amince da shaidu da aka kwaso a kafafen sada zumunta ba. Ta kuma ce tana goyon bayan binciken domin ɗaukar matakan gyara da kuma bin diddigi. bayan kwashe tsawon watanni cikin duhun gumurzun yaƙi a ƙasar a yanzu bayanai masu firgitarwa sun fara fitowa game da mummunan tashin hankalin da ya afku cikin watanni biyar da suka gabata To a ƙarshen wannan mako kuma za a dawo da buga gasar Premier League bayan hutun makonni biyu da aka tafi. Chelsea za ta soma wasa ne da West Brom, Manchester City kuma ta farko a tebul za ta yi wasa da Leicester sannan Liverpool za ta kara da Arsenal. An yi gwanjan kambin da captain din Portugal wato Cristiano Ronaldo yayar akan kudi dala dubu saba'in da biyar. ronaldo ya nuna karamci ne a karshen wasan da portugal ta buga na cancantar shiga gasar cin kofin duniya a sabiya a ranar asabar da ta wuce bayan wani hukuncin da ke cike da kace na ce da ya hana masa samun nasara a ƙarshen wasan wani ma'aikacin kashe gobara ne ya tsinci kambin daga cikin filin wasa wanda kuma ya bayar da shi ga wata ƙungiyar agaji. To za ku samu dukkanin waɗannan labaran ne kuma a shafinmu na intanet wato bbc.com/hausa. Za ku iya tafka muhawara kan dukkanin labaran da ma wasu a dandalinmu na muhawara da musayar ra'ayi wato BBC Hausa Facebook. Ƙarshen shirin kenan ga baki don sa madadin kowa da kowa. Ibrahim Mijin yau ne ke cewa mu kwana lafiya daga nan London.